daga yau kada ka yadda ka kara tura kowa hotonka idan baka yadda da shi ba shin ko ka san da cewa ta hanyar samun hotonka kawai za a iya gano location ɗinka a gano duka bayanai wanda suke tattare da kai to a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da za ka bi ka gano bayanan kowanne hoto ka gano location ɗin shi ka gano bayanan wannan hoton ta hanyar samun wannan hoton kaɗai amma kan mu je nuna muku kada ku manta ku yi liking ku yi subscribing sannan ku yi following na wannan account din sannan kuma ku je youtube ku yi subscribing na wannan channel din saboda a can ne muke fara sanya bidiyo kamar mu sa a nan idan kana so ka gano bayanai dangane da kowane hoto abinda za ka yi kawai za ka je ka shiga kowace kalar browser kake aiki da ita ko opera ce ko chrome kana zuwa kawai sai ka je gudun sacin sai ka yi sacin wannan website din gashi nan geospy.ai gashi nan na rubuta muku akan screen kana rubuta kamar haka zai ka wannan fuskar sai ka bude wannan website din na farko mai suna geospy.ai bayan ya bude zai kama ka wannan fuskar a nan tsakiya za ga gurin da zaka danna kana danna wajen tsakiyar nan zai tambaye ka sai ka danna wajen from library din nan sai ka ɗauko hoton da kake so ka gano bayanai da tare da wannan hoton so gashi nan zan je nemo hoton da nake so in gano bayanai dangane da wannan hoton so kamar yadda kuke gani gashi nan zan zaɓo kowane hoto kawai in sa so gashi nan ina dubawa ina dubawa misali yanzu kawai warin dauki wannan hoton ina dannawa yanzu za mu jira zai gama zai processing zai da mana da ansa to gashi nan yana yi za mu jira shi kamar da kuke gani gashi nan ya da mana bayanai dangane da wannan hoton so anan ƙasa ne za ka ga bayanan kamar da kuke gani a nan wurin bari in yi zoom in gashi nan ya ce country nigeria gashi nan country nigeria sannan kuma city kano wannan hoton ya gaya mana an ɗauke shi ne a kano sannan kuma ga explanation nan zai baka dangane da hoton gashi ga dai shi nan duka bayanai dangane da hoton zai baka so duk hoton da kake so ka gano bayanai dangane da shi haka za ka yi zai baka wannan bayanin kada ku manta da liking da sharing na wannan bidiyon sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba